Assalamu alaikum sunana Halliru Abdullahi Maraya tsoho mai ba gwamnan jihar Kaduna shawara akan harkokin addinin musulunci. Babu shaka wannan yajin aiki na ma'aikatan hukumar kula da jiragen ƙasa ya shafi abubuwa da yawa. Da yawa mutane musamman daga jihohi irin su Kano su Jigawa misali sai sun zo Kaduna wasu sai su hau jirgin ƙasa zuwa Abuja daga nan sai su hau jirgin sama zuwa inda za su tafi wasu wasu kuma su zauna abuja tun da nan al'amarin da za su yi a nan za a yi wasu kuma su hau mota zuwa garuruwan da ke kewaye da babban birnin tarayya din da ma wajen babban birnin tarayya kamar irin su mina da kwantagura da sauransu to wannan yajin aiki ya sa mutane da yawa sun fasa tafiyar da za su yi saboda tsoron cewa idan an bi hanyar abuja a mota akwai hali na rashin tsaro akan sace mutane akan kuma yi harbi domin mutane su tsaya din garin haka haka sai ki ga an harba mutane har ta kai ga kisan kai ma wani lokaci sau da muna kira ga gwamnatin tarayya ta yi kokari a daidaita da wayannan ma'aikata na jiragen ƙasa domin su ci gaba da ayyukansu domin a yanzu da nake muke bayani akwai tarurruka da yawa saboda wannan yajin aiki an ɗaga ke hatta da eh, wasu ɗaurin aure ma mun samu labari cewa an ɗaga saboda waɗanda ɗaurin auren ya shafa sun ce ba za su iya zuwa a mota ba dole dole sai a jirgin ƙasa domin tsoro ya riga ya yi kanta a zukatan mutane game da bin hanyar abuja saboda yawan rashin tsaro da ake fama da shi akan wannan hanya din allah shi kiyaye sunana suleiman abdulrazak matafiyan kaduna to abuja ta titin jirgin ƙasa tsakanin da allah a kwana biyu nan daga jiya zuwa yau dinnan mun sha wahala babu jirgi ga ma'aikata duk sun tafi yajin aiki abubuwan ba kyau in ka bi ta hanyar ma sai a hankali ga mutane sun cincirundo a tashoshin jirgin kasan da دونا Da abuja gaskiya gwamnati ya kamata ta duba lamarin babu ya zai ce kamar kasa irin ta najeriya a ce tashar jirgin kasa a ce ta tafi yajin aiki gaba ɗaya nation wide wannan ba abu bane mai kyau abu ne na zubar da mutuncin kasa. da abin da kasa za ta lalace da sauransu hakan jiya ma haka na shiga abuja thinking that maybe za a samu daga abuja zuwa kaduna still babu haka muka biyo hanyar nan ga hanyoyin babu kyau ga hold up ga fargaba da sauransu dai abubuwan da ba a cewa komai gaskiya gwamnati ya kamata ta shiga cikin lamarin ta duba saboda wannan ba abu ne mai kyau zubar da mutunci ne a kasashen duniya gaskiya tsakani da Allah